Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu bi diddigin wasu zarge-zarge da wani kasar gumin ɗan ta'adda ya yi akan wasu manyan mutane dangane da matsalar ta'addanci a arewa maso yammacin Najeriya da kuma yadda al'ummar na alma a yankin karamar kumar malumfashi ke kokawa dangane da yadda 'yan bindiga suka sako su gaba. Tare da ni Hassan mai na kaina sai a dakace mu. Toma Dalla. Wani babban zargi da wani babban kartagin ɗan bindiga daɗi wato Bello Turji ya yi akan cewar wani babban jami'in gwamnatin tarayyar Najeriya kuma tsohon gwamna a ɗaya daga cikin jihohin arewa maso yammacin ƙasar da yin ɗanyen ganye da 'yan ta'adda da ma ɗorewa ta'addanci gindi. Na tambayi manazarci kan harkokin tsaro Mustapha Sarkin Kaya komai zai ce akan wannan zargin? Wannan zargi na Bello Turji mukan iya cewa in ka dibe shi ta wani gefe zargi ne wanda kamar gaskiya ba baya da wani karfi sosai. Domin dalili kuwa shi ne duk mutanen da shi Bello Turji ya kira da cewa manya-manyan 'yan bindiga ne da suke zaune a shi babban birnin jihar Sokoto wato Sokoto kenan eh da gaske ne waɗannan mutane suna zaune a Sokoto da sunan sulhu sun aje makamansu. To amma abin da ya kamata mu diba me yake tsakanin shi Bello turji da su waɗannan mutanen kamar su shi kabiru maniya da bashar maniya da shi buhari da yake magana a kansu abu na farko da ya kamata mu lura shine shi bello turji yana zargin waɗannan mutane da ba jami'an tsaro bayanan sirri akan duk wani tafiye-tafiyen shi wanda ya sa yanzu ya kasa cin nasara na aikin ta'addancin da yake yi yake ganin cewa kowane lokaci zai iya samun matsala to kaga idan ka diba ta wannan bangaren akan iya cewa maganganun da ya faɗi a zaka iya diba su ta gefen yana neman neman hanyar da zai iya dawowa da waɗannan mutane a cikin daji ga gwamnatin Najeriya kada ta yarda da su ko kuma in ce gwamnatocin jihohi kada su yarda da su in ya so su zo duk wadda za a yi ma a yi ta ƙari to in ka diba ta wannan bangaren za ka fahimci cewa shi yana ganin cewa gaskiya zaman waɗannan mutane a birane kamar irin Sokoto kuma a matsayinsa na wanda suke da yare da yawa a daji yan bindiga barazana ce babba a gare shi domin idan ka lura a yan kwanakin nan duk wata tafiya da Bello tirji zai to akwai bayanan siri a ƙasa da ake samu duk motsin da zai yi ana samun bayanan sirri da maɓoyar shi da inda zai tafi ya kai ya ta ya kai a ta ko da ya ne tafiya ya kai hari wani lokaci za ka ga baya cin nasara domin jami'an tsaro sukan yi kokari su dakile wannan hari da yake kaiwa to sannan kuma abu na biyu da za mu iya kuma cewa wannan zargi nashi a yana da tangarɗa sosai shine kowa ya san a kwanakin baya akwai bayanai na siri da ke nuna cewa gwamnatin Najeriya ta so ta yi sulhu da waɗannan 'yan bindiga to sulhun da aka fara kuma sai ba a fara da shi Bello Turji kamar yadda aka fara da shi a baya ba to kaga shi karan kai ne wannan lamari yakan iya sa gaba ɗaya ga al'amura sun dagule mishi ya yi tunanin cewa ɗan uwan shi da ke cikin gari su sun samu damar da za su iya zauna lafiya da mutane dole ko ta wannan muna iya kallon wannan rashin neman shi daga farko a fara wannan sulhu da shi a yanzu shi ma yakan iya zama wata damuwa ta bangaren shi zargin da ya yi kuma na wanda yake magana cewa yaren waɗannan mutanen su eh, bashir maniya da kabir maniya a yaren suna daji da makamai wannan gaskiya ne suna da yara a daji da makamai to kuma abu ne wanda kowa ya sani za ka iya neman shiri da mutane wasu daga cikin yaren ka za su iya botsare maka su koma su yi tunga tasu nasu na kansu amma kuma zai iya yiwuwa suna sauraron magana su ta wani bangare tuni wannan batu yake ta jan hankalin masana da ƙwararru a fannin tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu. Wato ko da gaske ne ko kuma ba da gaske bane ya nuna yadda siyasa ta yayi katutu a cikin harkar tsaro ma'ana sai bango ya tsage kadangare yake samu damar shiga idan babu siyasa a cikin harkar tsaro babu yadda za a yi dan bindiga haka ya hito ya irin wannan tuhumar kuma a kwana lafiya ma'ana ba da wani mataki ba a kansa ko a kan shi wanda yake tuhumar a kansa to a takaice dai akwai siyasa a cikin harkar tsaro har dai misali a jihar Zamfara wannan kuma ba zai haifar ma jihar Zamfara ɗa mai ido ba. Shi ma Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ya ce in an yi taɓa rawo yana da kyau a yi ta mabi sawu. Babu shakka wannan zargi da Bello Turji ya yi wato kasurgumin ɗan ta'addan nan kuma yin garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa ya yi yana da tasiri kwarai da gaske a siyasance. duk da yake za a iya kallonsa akan cewa farfaganda ne ko kage ne ko masharri ne to amma idan aka yi la'akari gwamnonin jihohin musamman katsina da zamfara a 'yan shekarun nan sun yi ta amfani da manufofin na yin sulhu da 'yan ta'adda a lokacin da dama sun yi ta kiran su a zauna a yi sulhu amma kuma daga baya abubuwan su babe waɗansu tun farko suna ganin cewa irin wannan sulhu ma kwata-kwata bai da amfani mutumin da yake kashe mutane ya sace matan aure ya karɓi kuɗi ya yi ta'addanci ba wanda za a zauna a yi sulhu da shi ba ne ba shi da amana ba shi da alkawari ba shi da mutunci saboda haka sauraronsa tun farko masu kuskure ne to idan aka bi wannan sai a ga cewa waɗanda yake zargi a kan cewa sun yi kaza sun yi kaza din su ne suka jawo kansu waɗansu kuma suna ganin cewa waɗannan gwamnoni har ila yau har da shi wanda aka yi zargin sun yi ta jawo waɗannan mutane a jika maimakon a yi amfani da ƙarfi a murkushe su yanzu kuma an gansu a rana sun ɓaɓe suna cewa ya jawo wane da wane da wane amma bai jawo ni a baya to saboda haka ni abin da nake ganin ah, ya faru tun farko ma kuskuren da aka yi da aka yi tsammanin cewa wai sulhu ita ce maslaha da mutanen da ba su da alkawari kamar yadda na faɗa ba su da amana ba su da mutunci ba su da tunanin gaba ba su da tsoron Allah. Dr. Abubakar Kari yanzu kuma sai jihar katsina inda al'ummar yankin na alma da ke yankin karamar hukumar manumfashi a jihar ta katsina suke kokawa akan matsalar tsaro da take addabar su a har kullum wannan wani dan asalin yankin ne da muka sake sunansa saboda batu irin na tsaron ke kokawa dangane da halin da suke ciki akwai yaba akwai karfi sai na alma yaɓa da karfi wannan abin na faruwa kullum ne tsawon wata biyu babu ranar banza kullum ne sai mutanen nan mutane su hito su kashe mutane su kona wanda suke so su kona su tafi da dabbobi to yanzu ma ya kasance gaba ɗaya an ida ta take mutane abin da ya rage mana shine noma to sai ga shi da 21 ga watan nan ko muna tsakar ayyuka a gona kawai sai ga mutanen nan sun duro mana ba ba tsammani suka fara harbi kan mai uwa da wabi Allah cikin ikon shi mun dai sha da kyar sun kashe mana mutane guda uku sun kuma tafi da wani ana ce mashi alhaji Isiya dage sun ɗebi shanu da raƙuma amma cikin ikon ubangiji jami'an tsaro da 'yan kungiyar sintiri na yankin mu sun yi kokarin ansa waɗannan mutane sun yi kokarin ansa waɗannan dabbobi ba su samu damar tahiya da su ba amma dai alhaji isa ya dage sun tafi da shi tun daga wannan rana zuwa yanzu mutanen nan ba su fasa hitowa ba muna roƙon gwamnatin jihar katsina da su taimaka ma wannan shiya ta na alma. To madalla. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.